mai tuyafa ko zai dan rako da kai haka da dan samu ne ayan yan akwai abinci ka ce in babu kuma kai hakuri ko oh, ba na taɓa baku kinsa saki na rika ba ba na da bada kinsa ba ya ce muku wani gari da san ƙauye idan da duk an kai ruwan rana sosai hadari da jirma. to ran nan ba a samun niƙa ya an kai niƙa ya jima don haka ran nan gidaje da dama ba a to sai gidajen da adda isassun mata masu ƙarfi su sa tabbariya su ribbi da wannan abinci a samu a yi abinci haka nan sai dai bai isa saboda za a yi ta rufe ɗewa a yi ta rufe ɗewa sai a ce wannan aka samu a fara da shi kada ya kawo cikas to irin wannan rana wasu ɗan uwansu ɗan kasuwa mutumin ƙauye ya kawo kasuwanci ya zo kasuwa garin sai an kai ruwa yana nan ba a da kaya ba sosai don haka ba ni ka masu kula ba su hito ba masu daura ba su hito ba masu a ci da mai ko za a ci da mai wata yan sana'a ce da ake yi ta kauye. birni ba yi a ci da mai yan shinkawa ake samu kamar wannan lokaci lodi haka sai a za su kamar wai. sai a ɗan zuba ɗan mai ciki da su yi ta hawa ana kakkaɓewa ƙauye ce <laughs> to ana ce mai a ci da mai to shi ne ya fida abinci mai samu ba a ci da mai ba kula ba kula ba sai ce a ah, aibare bare ta gidan dangi na to da gobe ma ta kasuwar kaza ba sai na koma gida na san can yana samun abinci to ko da ya je san da ma sai ya ce a ah, wanda ne a ah, masha a masha sai an ce ya haje kaya ne nan zaure sai ya aje zaure dan abincin da aka dan kwarkwasa an kai ko zan kwarkwashe ya yi nau'i ne na daka an ka ɗan kwarkwasa an kai abincin ba ya isa to sai yaya sai an ka fara rabon abinci sai an ka ce to wane ko bai samu tun da an yi bako sai dai a haɗa su da wane su ci to sai an ka ce a to ko an yi haka nan bai isa an ka ce to yanzu abin da za a yi a je a kai ma bakon mai yiwa ya yi masallaci wajen sallar isha'i in ka ce sallamawa ka sallama ka daga ce assalamu alaikum sannu in baka ji shi ba sai ka dawo ko da ya dawo sai a ce a'a to ai mun azama ka hita an yi ta sallama a kawo ma abinci ba a same ka ba kayi masallaci lokacin mun ka ce to kila ka samu wani abinci sai ya rasu ka ci to shi ko yunwa ya kace mugu mugu yana batun zuwa masallaci ya ji ana wannan majalisa ta zauna cikin gida a yi sai ɗaya fasa zuwa masallaci sai komo na inda salisu dogo yake irin wurin sai yan laɓe yaron na rike da abin haka sai ya ce salamu alaikum sai ya cafke <laughs> sai ya ce sakina rika <laughs> ai dole sai ya saka mishi <laughs> sai ga yaro ya dawo ba bai ba cewa alaikum salamu ba yana cewa salamu alaikum haka sannu sai ba da ce sake na rika to wannan shi ne Allah ya taimaka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta ina so mu yi ƙwaƙwaran bincike sosai game da mu